bismillahi walhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan wana da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka da fatan Allah ya muku albarka muna ci gaba ne da darussan mu kan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiryayyu guda hudu mun yi darasi akan guda uku na farko wato abubakar umar usman yau kuma insha Allah za mu ci gaba da darasinmu kan na hudunsu wadda shine ali bin abi talib allah yarda da shi ya kuma ƙara yarda da shi a cikin bayansa musulmai lallai ali bin abi talib ibn abdulmuttalib ɗaya ne daga cikin ƙanne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewansa ɗan baffansa duk irin abin da ka ambata na nasaba da jerin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka za ka faɗa kan Ali bin Abi Talib nasabarsu ɗaya ne 'ya'yan baffanu suke kaka ɗaya ya haɗa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah da kuma mahaifin Ali bin Abi Talib wato Abu Talib ɗin kenan da Abu Talib da Abdullah dukansu 'ya'yan Abdul ne. dai ali bin abi talib a wani ƙauli ana nuna cewa shi ne ma farkon wanda ya fara musulunta duk da cewa mun tattauna kan wannan matsala lokacin da muke magana kan musuluntan abubakar da cewa ingantaccen magana sai dai a yi dalla-dalla a yi tafsili a ce cikin manya-manyan mutane maza masu hankali abubakar shi ya fara musulunta cikin yara kuma ali bin abi talib cikin mata khadija cikin bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam zaidu ibn harisa a takaice dai ali bin abi talib ya musulunta a farko-farko sakamakon kasancewarsa a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda da can lokacin da aka yi wata shekara ta yunwa bayan kasancewar mahaifin ali bin abi talib ya kula da manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin tun ma bai zama annabi ba da har lokacin da ya zama annabi sai ya sa shekarar da aka yi yunwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa mahaifin ali wanda shine abu talib babbansa ya ɗauki ali ya ci gaba da zama a gidansa don ya sauƙaƙe masa wahala ta rayuwa to da ali bin abi talib lokacin da wahayi ya zo ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ya kasance mutum na farko ko cikin mutane na farko da suka musulunta kuma ali bin abi talib ya auri 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Uthman shi ma ya auri 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar kuma suka aurar da 'ya'yansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sunan 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali ya aura ita ce Fatimatu bintu Muhammadin radiyallahu anha wa ardaha wa sallallahu ala abiha Allah yarda da ita Allah kuma ya ƙara salati wa mahaifinta ita Fatima tana daga cikin ‘ya'ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu tsananin so kuma ita ta haifa wa Ali bin Abi Talib al-Hasan wal Hussein Ummu Kulthum wal ‘ya'ya dai da dama kamar yadda sauran matansa da ya aura kuma daga baya suka haifa masa wasu 'ya'yan na daban kamar muhammad ibn hanafiya daga cikin 'ya'yan fatima kamar yadda ambata akwai ummu kulsum wadda daga ƙarshe dai fatima ko mu ce ali bin abi talib ya aurar da wannan 'yar ga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda ali bin abi talib ya yi ta maza ta yadda ya ba da ransa a madadin fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman daren hijira daren hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito shi da abubakar radiyallahu an suka bar garin makka suka tafi can kogon da ake kiransa kogon saur to ali bin abi talib shine ya kwanta a makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda kafiran nan da suka kwanta a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam suna nufin ko a irin wani lokaci ya tashi ya fito suka haɗu da shi za su kashe shi idan suka leƙa sai su ga alaman akwai mutum yana gida ashe ko ba manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam a kwance a wannan makwancin ba dan uwansa ne Ali bin Abi Talib su kuma Allah ya sa musu nan nauyan bacci barci mai nauyi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ɗibi ƙasa ya watsa wa kowanne daga cikin su yake bayyana cewa babu wani daga cikin su face wannan ƙasar ta shiga idonsa sai dai bai ji ba yana cikin baccin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar Ali bin Abi Talib shi kuma akan gadonsa wannan kuma wato kaiwa makura ne wajen sadaukarwa saboda waɗanda suke so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya kashe Ali din a madadin sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yarda da haka ba da kariya da fansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa Ali bin Abi Talib ya yi hijira ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina kamar yadda matarsa ita ma Fatima suka taho Madina din wanda kuma a auren su Fatima da Ali bin Abi Talib su abubakar as-siddiq su usman ibn affan su ne annabi sallallahu alaihi ya aikatar da su wajen sayo kayan da ali da matarsa ango da amarya za su bukata a ɗaki yayin da kamar su usman sun ma sa su a matsayin gudumawa ga ɗan uwansu kyauta wadda hakan kuma duk yana nuna kyakkyawar alaka tsakanin waɗannan sahabbai masu karamci. tun auren ali da fatima su waɗannan bayan allah sun sa hannu kuma sun ba da iya gudumawar da za su iya kamar yadda kuma daga baya allah ya hukunta umar shi kuma ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan fatima ɗin allah ya ƙara yarda a gare su ali bin abi talib ya kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi a wannan gari na madina kuma ya halarci yawa yawan yaƙukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta in banda irin su tabuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi ya zama wakili da shugaba na wadda suka wanzu a madina shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci mutane suka tafi tabuka har ali din yake cewa yaya za ka bar ni ya rasulallah ni da yara da mata duk sauran mutane maza masu ƙarfi a jika duk ka tafi da su ni kuma ka bar ni tare da yara da mata tare da cewa kuma ali bin abi talib a sauran yakuka kamar a yakin uhud ya yi ta maza wato ya nuna gwarzantaka ta yadda ya fito suka yi fito na fito da gaba da gaba da kafirai kuma ya kashe makiyinsa haka kuma a wasu yakukan bayan wannan to amma a lokacin yakin tabuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi da ya kasance tare da wato waɗanda suka wanzu a madina na masu uzuri kamar marasa lafiya da kuma guragu da kutare da kamar mata da yana takaice shi ne dai ya zauna a nan madina ɗin har annabi sallallahu alaihi wasallam yake lallashinsa ke lallabansa yake cewa amma tarda an ta kuna minni bi manzila haruna min musa bi manzila haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ba za ka yi hakuri ba za ka yarda ka kasance a wajena matsayinka a wajena kamar matsayin annabi haruna a wajen annabi musa lokacin da annabi musa zai fita sai ya bar haruna ya ce ukhlufni fi qaumi wa aslihi wa la tattabi sabila shi ya tafi zuwa ga ubangijinsa shi kuma wannan aka bar shi cikin al'umma ya zama wadda suke nan dai wadda ke jagorantar su yake kula da lamarin su shine haru ba za ka yarda ka zama kamar haka ba a waje na. sai dai kuma shi annabi haruna yana nan ne a matsayin annabi annabi musa kuma annabi rasul to amma ni babu wani annabi bayana kenan za ka yi irin aikin da haruna ya yi na khalifancin mutane da jagorantan waɗanda aka bar su a ina a garin madina kamar yadda shi ma ya yi haka ɗin amma ka sani ba za ka zama annabi ba saboda ni ne annabin ƙarshe saɓanin shi annabi haruna annabi ne annabi musa shi ma kuma annabi ne mursali to a takaice ali bin abi talib wannan yana daga cikin falalolinsa akwai falalolinsa da yawa da suka zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin falala na ali bin abi talib idan aka duba su za a ga cewa wato sun keɓance shi ne shi kaɗai yayin da wasu daga cikin falalolin kuma sun game shi shi da wasu sa. daga cikin falalolin ali bin abi talib wadda suka keɓance shi afuwar suka game shi shi da wasu wasunsa akwai kamar faɗin manzon allah sallallahu alaihi وآله وصحبه وسلم عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبا تشمتون قومة يتشي متاني قوما ننسنا الجنة دكا سوء an musu albishir da aljanna shi na farkon su abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne ali dan aljanna ne a wata riwaya an kaddamar da Usman akan ali a wata riwaya an kaddamar da ali akan usman lamarin yana da sauki abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne ali dan aljanna ne ali dan aljanna ne usman dan aljanna ne dalha dan aljanna ne zubair dan aljanna ne sa'ad dan aljanna ne sa'id dan aljanna ne abdurrahman bin auf dan aljanna ne na karshen su abu da shi ma dan aljanna ne kaga wannan yana daga cikin nasoshi da aka faɗi falalan aliyu tare da waninsa wanda su ne ake kiran su al'asharatul mubashsharuna bil janna tun goma da aka musu albishir da cewa su din nan tun suna duniya su san cewa kawai abin da zai raba su da shiga aljanna shine mutuwa suna mutuwa makomar su kenan muna fatan mu Allah ji tausayin mu ya sanya mu daga cikin bayansa da su shiga aljanna daga cikin hadisai da falalan Ali bin Abi Talib ya zo a cikin su kuma tare da wasunsa akwai kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dangane da Ali da sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na bar muku abubuwa guda biyu da ba za ku bata ba matukar kun bi su littafin Allah da kuma iyalaina sai ya kwadaitar wajen bin littafin Allah ya ce kuma ina muku wa'azi ina tunatar da ku Allah ina tunatar da ku Allah ina tunatar da ku Allah dangane da iyalaina ku ba su haƙƙinsu ku kula da su to a takaice a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan falalan Ali bin Abi Talib tare da 'yan uwansa iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wanda ake kiran su iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen magana su ne matayensa da zuri'arsa da kuma tsatso na abdulmuttalib musulmi namiji ko musulma mace azwajuhu wa zuriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli abdul muttalib mimman tahrumu alaihi sadaqa wadannan su ne ake kiransu iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to udhakkirukum Allah fi ahli baiti ko wani hadisi kuma shi ma da yake nuna cewa yake nuna fallan ali tare da sauran ko da sauran iyalan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ali bin abi talib da fatima da alhassan da alhussein da shi kansa cikin wani mayafi sai kuma ya musu addu'a yake ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti fa azhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira ya Allah waɗannan iyalan gidana ne ka gusar musu da dauda ka tsarkake su tsarkakewa waɗannan iyalai na ne ka gusar musu da dauda ka tsarkake su tsarkakewa wannan shi ma yana nuna falalan ali ibn abi talib tare da 'yan uwansa ahlul bait kuma wannan hadisin shi yake nuna cewa waɗannan ɗin da aka ambata kamar ali khususan shi ma yana cikin ahlul bait saboda asalin lafazin ahlul bait a larabce su ne iyalan gidanka ɓangaren matanka da ɓangaren 'ya'yanka da jikokinka da sauransu sauran ɓangarori na 'ya'yan bafanu da 'ya'yan dangi haka kusan ba sa shigowa ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da ali cikin wannan mayafin sa'annan ya ce waɗannan su ne iyalaina waɗannan su ne iyalaina matan manzon Allah sallallahu alaihi iyalansa ne saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ahzab bayan ya kirayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ayoyi da yawa har inda yake cewa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 ya umurce su da umarni da yawa ya hane su da abubuwan hani da yawa har inda yake cewa kuma ku ci gaba da zama a gidaddajinku ku zauna a cikin ɗakunanku kada ku yi fita-fita irin na jahiliyan farko kada ku fita babu rufi saboda me inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai Allah yana nufin ya kawar muku da dauda ya ku mutanen wannan gida sai amfani da lafazin inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum bai ce an kunna ba wadda farkon ayan an ce wa karna ana magana ne da matan da kuma ayoyi kusan bakwai ko takwas kafin haka da aka zo nan ma sai aka yi amfani da lafazin mata din wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula ku aikata wannan ku aikata wannan ku aikata wannan kaga sai aka yi amfani da lafazin mata din to amma da aka zo wannan wajen inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira sai lamirin ya canza sa'an nan ana gama ayan nan sai aka ce to wazkurna aka koma kan matan ku tuna kuma abin da ake karantawa a ɗakin kun ayoyin Allah da hikima inna Allah kana latifin khabira malamai suka ce sirri da ke cikin nan da aka zo wannan wajen aka canza lamiri saboda shi ne zai ba da dama idan aka yi amfani da lamirin namiji wato har wani namiji ya shiga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da an ambace shi da abin din mata sai ya zama irin su alu aqilin alu ja'far alu abi talib alu talib da sauransu duk ba shiga cikin iyalan manzon Allah sallallahu don haka su aliyu su ja'afar eh, su abbas da sauransu za su zama ba sa cikin iyalansa amma da lamirin ya canza to sai ya ba da dama kenan a wancan wajen a shigar da irin su ali a ce kuma allahumma ha'ula'i ahlu baiti fa azhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira malamai suka ce wannan mas'alan kuma tana da wata mas'ala da ta yi kama da ita a cikin qur'ani da sunna wato mas'ala da take da nazira makamanciyanta Allah subhanahu wa ta'ala da yake maganan wannan masallacin da muke ciki masallacin Quba sai yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi masallacin da aka assasa shi akan takawa masallacin Quba Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyu masjidin ussisa ala taqwa fa qala huwa masjidukum hadha sai ya nuna masallacin sa wani masallaci ne aka asasa shi akan tsoron Allah sai nuna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ke arewa da mu aya ta nuna cewa masallacin quba shine masallacin da aka asasa shi akan takawa hadisi ya nuna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta nuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin iyalansa hadisi ya nuna a'a har irin su Aliyu bin Abi Talib su ma suna cikin iyalansa sai a ce aya ta shigar da waɗannan cikin iyalai haka kuma hadisi ya shigar da waɗannan can cikin iyalai aya ta shigo da wannan masallaci cikin masallacin da aka asasa akan takawa saboda manzo Allah sallallahu shi ya asasa shi hadisi kuma ya shigo da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan a takaice za mu kasance tare wajen ambaton falaloli na ali bin abi talib wadda suka keɓance shi a darasi na gaba da kuma sauran matsaloli za mu takaita a nan saboda ƙwarewar lokaci wallahu alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan yar ali bin abi talib da ya aurar da ita ga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan yar ali bin abi talib da ya aurar da ita ga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu